dan sun dauki gawa za su kai ta makabarta amma ba sa kuka dangane da mutuwa da ke kacewar zukata yake cewa wannan na daga cikin gafalar dan adam wato ainihin kuka dan an yi rashin jiki amma baya yin kuka dan an yi rashin zuciya yace da yawa daga cikin mutane da zaka ga sukan kai su komo a cikin rayuwa da faɗi tashi a cikin rayuwa amma gangan jikin ne yake da rai zukatansu sun mutu sun kekace ba su da amfani yace to kuwa gangan jiki idan yana da rai zuciya ta mutu kusan baya da amfani rayuwa mai amfani ita ce rayuwar zuciya ba rayuwar gangan jiki kadai ba zuciya ta zanto a raye ta zanto ba ta kekace ba ta bushe ta taurare ita yayan uwana a cikin addini babban abin da yasa kenan na zafi mu tattauna akan wannan mawdu'i kuma a wannan lokaci ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أيها الإخوة في الله أن أعداؤك أيها المسلم في هذه الحياة ثلاثة الأعداء ثلاثة فقال عدوان خارجان وعدو بين جنبيك ثم قال وإن من سنة الله تعالى في الجهاد أن قال وقاتلوا الذين يلونكم أي يدنون منكم أو يقتربون منكم وإن من أولى الناس في الجهاد أو من أولى هؤلاء الأعداء الثلاثة في الجهاد هي هذه النفس التي بين جنبيك أو كما قال رحمه الله تعالى فعلينا أيها الأحبة في الله أن نجاهد هذه النفس ولعل الحديث بإذن الله تعالى يكون حول شيء من جهاد هذه النفس وبنائها مالا يتي الإمام ابن القيم الله ذكرت صدى gafara يتي دان adam yana أبو abokanan أداوى إلي أكني ne وجسك دشي waje suke da shi ɗaya kuma yana cikin gangan jikinsa yana tare da shi abokin adawar da ke cikin gangan jiki yake tare da dan adam ita ce zuciyarsa idan al ya ya gaba da cewa ubangiji ta'ala kuma ya umarce mu da yin jihadi ga abokin adawar mu kuma da ya tashi umarnin sai ya ce idan za mu fara mu fara da abokin adawar kusa ya allazi da amanu qatilul ladzina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum gilza ya waɗanda suka yi imani ku yaƙi waɗanda suke dab da ku cikin kafirai to anan yana daga cikin hikima da ibn al-qayyim da yadda ya kalato karkashin wannan aya cewa ba ka iya yakar abokin adawarka na waje bayan ga abokin adawar cikinka ya tara makamin da zai kassara ka da kanka ita ce zuciyarka in ta lalace to shikenan ba za ka iya samun karfin halin yakar abokin adawa na waje ba yace dan haka dai wannan dai duk cikin dalilai ne da na ga ya dace in zantar da mu dangane da yadda zamu gyara zukatanmu yadda za mu yaƙi abokin adawar da ke cikin gangan jikinmu su ne mu yayin da suka lalace suka munana إن الذي خلق هذه النفس أيها الأحبة في الله وهو الله جل وعلا أعلم بدواخلها وأعلم بأفعالها ولذلك حكم الله جل وعلا عليها بقوله إن النفس لأمارة بالسوء وهذا الحكم لم يأتي خبرا فقط بل أكده الله جل وعلا بقوله إن وأكده باللام التي هي اللام التي هي لام القسم فقال لأمارة بالسوء ومن هذا يا إخوتي في الله يجب علينا أن نهتم بهذه النفس وبإصلاحها قبل أن نهتم بأجسادنا daga cikin abin da ke nuna mahimmancin zuciya da kuma kula da ita da tsarkake ta duk da cewa lokacin da nake taurare shi wannan ya sake kalmomin da nake kamata in ji dan haka zan tafa daga inda na ji daga cikin abin da ke nuna muhimmancin zuciya da kuma kula da ita don gyara ta irin yadda ubangiji ta'ala ya nassanta a cikin littafinsa yadda zuciya a galibin al'amarinta takan umarci mutum ne da mummuna aiki sai wanda Allah ya ji kansa ubangiji ta'ala ya kaito mana haka a cikin suratu yusuf lokacin da yake kisar abin da ya gudana tsakanin annabi yusuf da matan cikin gari musamman matar sarkin garin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa man rahima rabbi wato rai ko zuciya umarni take da mummunan abu ba kyakkyawa ba sai wanda Allah ya ji kansa ne kaɗai zuciyarsa ke umarta sar kyakkyawan abu wannan duk dalilai ne da ke nuna mahimmancin tattaunawa akan yadda za a gyara zuciya يقول الله جل وعلا أيها الإخوة في الله كما ورد في سورة القيامة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره ابن كثير رحمه الله تعالى لما تكلم حول هذه الآية قال أن كل إنسان ستشهد عليه نفسه يوم القيامة حتى ولو اعتذر ولو أنكر إذا كانت هذه النفس ستشهد عليك إذا علينا أيها الأحبة في الله أن نهتم بها وبإصلاحها لأنها إما أن تكون شاهدة لك أو عليك ما لا يتي وبنجي سبحانه وتعالى يا فقد في سورة القيامة yace balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira dan adam zai zama hujja akan karan kansa a ranar tashin kiyama ko da ko ya gabatar da uzuri ma'ana zai ba da shaida akan karan kansa malai ce karkashin wannan aya al-imam ibn kasir a cikin tafsirin sa tafsirin qur'an al-azim yace zuciyar dan adam za ta ba da mummunar shaida a kansa dangane da munin aikin da ya a gidan duniya ko da zai zo daga baya yi inkari kaga inkarin ba zai masa amfani ba dan shi da kansa zai zama shira akan karan kansa sannan ko da yayi kokarin ya kawo uzuri da zai kare kansa da shi cewa baya da laifi karshe dai zai shaidawa kansa da kansa to tun da dan adam zai zama shaida akan karan kansa duk wannan na nuna muhimmancin tattaunawa akan zuciya da gyaranta dai idan ta gyara dan adam ya samu tsira ويقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله عز وجل أيها الإخوة في الله اشترط شرطين هنا في هذه الآية ليهديك الله عز وجل طريق الهدى فقال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا فيجب عليك أولا أن تجاهد ومن هذه المجاهدة هي جهاد النفس هذا أولا وهذا هو الشرط الأول وهي أن تجاهد هذه النفس أما الشرط الثاني الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية فقد قال فينا فيجب أن تكون هذه المجاهدة في ذات الله جل وعلا لا تطمع لحظ من حظوظ هذه الدنيا وهذا هو السر يا أحبتي في الله ألا وهو الإخلاص لله جل وعلا مالك أبنجي تعالى يا فدا أتكل لتاتنسا يتي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المسلمين wannan aya abinda take cewa wallazina jahadu fina waɗanda suka yi jihadi a cikin tafarkin mu lanahdiyannahum subulana lalle za mu shirye da su hanyoyin dacewa da yadda da mu bala yace ubangiji ta'ala ya shartanta shiryarsa sa gabawa da sharaɗi guda biyu sharaɗi na farko bawa ya zanto yayi mujahada gwagwarmaya wannan shi ne za mu fahimta cikin wallazina jahadu wanda kuma a cikin jihadin da zai yi dama zai yaki abokanan adawa ne to kuma mun gabatar a baya cewa abokanan adawar guda uku ne daya a cikin biyu a waje kaga kuma zai fara da na cikin wanda ita ce zuciya kafin na waje to dole sai mutum ya yaki zuciyarsa ko ya yi gwagwarmaya da zuciyarsa tsakanin shi da kansa dan tarwa kansa bin tafarkin shari'a wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu da Allah ya ce na a cikin tafarkin mu wanda wannan na nuna dukkan jihadi da zaka yi da gwagwarmaya da zaka yi in baka sa neman yardan Allah da dacewa da yardarsa ba to abin baka da lada a wajen ubangiji a nan gurin ke nuna muhimmancin dai ikhlasi wanda kuma ikhlasi aiki ne daga cikin ayyukan zuciya أيها الإخوة في الله إن من القواعد المقررة عند أهل العلم السابقين واللاحقين قاعدة تقول التخلية قبل التحلية ومعنى هذا الكلام التخلية قبل التحلية يجب عليك أخي الكريم قبل أن تصلح هذه النفس أن تنظر في عيوبها وأن تنظر في المفاسد التي عندك والأمراض التي في قلبك أو في نفسك أو في روحك فإذا قضيت عليها فإن قضاءك عليها هو بنفس الوقت هو إصلاح لها فمثلا إذا أردت أن ألبس ثوبا نظيفا يجب علي أن أخلع هذا الثوب المتسخ لأن هذه ما تسمى بالتخلية نزع تنزع هذه الأوساخ أو تنزع هذا الثوب المتسخ ثم بعد ذلك تلبس ذلك الثوب الجديد فتحلي نفسك وتزينها بتلك الصفات الحميدة وإن أي مرض من أمراض النفوس أو القلوب أو أمراض هذه الروح إذا قضيت عليه فأنت بإذن الله قد أصلحت من نفسك مالك سوى cewa yana قائدة cikin أو لما a نأدين المسلمين abinda suke kira a takhliya kabla tahliya wato kenan kawar da datti kafin kwalliya mutumin da yake son yayi kwalliya ga sababbin kaya ba haka zai dauka ya dambara a jikinsa ba sai bayan ya cire kayan da suke yi dattin jikinsa ya kuma gusar da dukkan dattin da ke jikinsa sannan ya ji daɗin yin kwalliya yace mu ɗauki wannan ka'ida mu yi amfani da ita don gyaran zuciya kana so kai wa zuciyarka kwalliya da ababai na gari to ba haka za ka nemo ababen da ke kayata zuciya ba a'a sai ka fara kallon dattin da ke cikin zuciya ka yi waje da shi sannan ka kawo ababen da za su yi mata kwalliya kai kaɗai ya kamata ka zamewa kanka likitan kanka ka kalli zuciyarka ka bincika ka ga wani irin cutuka suke ciki ka bi su ɗaya bayan ɗaya kana cire su daga cikin zuciya kana wurgi da su to sannan ne sai ka maye gurbin su da kyawawa waɗanda za su maye gurbin su amma matukar waɗannan munanan halaye suna cikin zuciya to ko da ka kawo wani abin da zai wa zuciya kwalliya din karfe shi ma datti zai kama shi dan saboda dama zuciyar a cikin take da datti yace to wannan ka'ida yana da kyau aiwatar da ita kallon menene suka zukatanmu suke fama da shi Biwa kan adalci mu gani ga cuta iri kaza ga cuta iri kaza ya zame mu kawar da su sannan kuma ya zame mu kawo waɗanda suke nagari mu mai gurbin su فلذا علينا أيها الإخوة في الله أولا أن ننظر في عيوب هذه النفس ولا مانع يا أحبتي في الله أن نجلس مع أنفسنا جلسة صريحة بلا مجاملة لأن الإنسان هو أعلم بدواخل نفسه من يعلم ما في هذه النفس من العيوب بعد الله عز وجل هو أنت ولذلك يقال في المثل أنت طبيب نفسك فلعلنا أيها الإخوة في الله أن نجلس جلسة صريحة مع هذه النفس ومن ثم نحدد هذه العيوب في هذه النفس وما أكثر تلك العيوب فالبعض قد يرائي والبعض قد ينافق والبعض عياذا بالله قد يكذب ويغش وينظر إلى الحرام وما إلى ذلك وهو أعلم من أعلم من هؤلاء الخلق بنفسه من غيره فعلينا أيها الإخوة في الله أولا أن ننظر ثم بعد ذلك نعالج فانظر ما هو الداء الذي عندك ثم بعد ذلك يجي يأتي وصف الدواء بإذن الله تعالى ما لك سوى abin da yake wajibi a kanmu shine kowa ya zauna da kansa a killace shi da kansa ya tsaya ya bincika zuciyarsa ya ga nau'ikan cutukan da yake fama da su a cikin zuciya domin dan adam ya fi kowa sanin kansa banda ubangiji ta'ala ba wanda ya fi ka sanin kanka ka san bangarorin kasawarka kuma ka san bangarorin kyautatawarka don haka idan ka zauna kai kadai a killace kai wa kanka adal za ka iya binciko irin munanan halayen da kai ka san kana kwantuwa da su kuma za ka iya gano irin dattin da suka cika zuciyarka wanda babu wanda ya san su sai mahallicinka sai kai a nan gurin har ma a cikin misali laraba suna cewa an ta tabibu nafsik kai kai ne likitan zuciyarka kai da kanka ba mai iya magance maka zuciyarka sai kai domin ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarka sai kai in ba mahalicin ka to da haka a nan gurin za ka iya ganin dan adam wani lokaci ya siffanta da siffa ta munafunci za ka ganin dan adam wani lokaci ya siffanta da siffa ta ha'inci ya iya siffantuwa da kowane irin datti girman kai in gaskiya karerai da sauran ababai makamanta waɗannan to idan ya tsaya shi da kansa ya san waɗannan halayensa to ya riga ya tabbatar ya yarda lallai ni mai kaza ne ya rage ne ya zai ya cire su ya zai kuma ya mai gurbin su da wanda suka fi su kyau ولعلي أيها الإخوة في هذه المناسبة أن أذكر بعضا من العيوب عيوب هذه النفس التي ربما تخل في عمل الإنسان ولا سيما المسلم وأعني به المسلم دائما وأبدا وربما تذهب هذا العمل وتحبطه عياذا بالله تعالى ومن هذه العيوب أيها الإخوة في الله الكبرياء والعجب نعم يا أحبتي في الله البعض منا إذا أدى هذه الصلوات ربما رأى من نفسه أنه وصل إلى تلك المرحلة التي لا لا يضر بعدها ذنب من لا يضر بعدها ذنب من الذنوب ولذلك يا إخوتي في الله تدخل عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما مع عائشة في ليلة من الليالي ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيصف قدميه لله جل وعلا ثم يبدأ بقيام الليل فيصلي ما شاء الله أن يصلي تأتيه عائشة فتقول يا رسول الله قد غفر لك من الذنب ما تقدم وما تأخر فيقول بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا الله أكبر يا إخوتي في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من الذنوب وما تأخر وبشر بالجنة وأول من يدخل هذه الجنة يقول أفلا أكون عبدا شكورا ونحن يا إخوتي في الله إذا قدمنا شيئا من هذه الأعمال التي لا نعلم هل تقبلها الله عز وجل أو لم يتقبلها هل هي صالحة أو غير صالحة ربما نرى شيئا من العجب ومن الزهو في هذا العمل وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن هو ابن تيمية تعلمونه جميعا الذي طارت أو أنها سمعت به الآفاق يمنة ويسرة عندما يثنى عليه في وجهه يقول من أنا وما أنا ما مني شيء ولا إلي شيء ولا في شيء جزى الله الإسلام عني خيرا ثم يقول يا إخوتي في الله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عندما يمدح في وجهه يقول يقول رحمه الله تعالى أو عندما يثنى عليه فيقول جزاك الله عن الإسلام خيرا يقول جزى الله الإسلام عني خيرا فإذا يا أحبتي في الله علينا أن نراعي هذا الجانب الذي قد يحبط كثيرا من الأعمال عندنا ما ليك cewa daga cikin cutukan zuciya da ya kamata kowanne ya sa kula game da su akwai abin da ake kira alkibriya girman kai ko kuma al'ujub jijji da kai kai da kanka ka ji burge kanka da kanka haka yakan faru idan mutum ya aiwatar da wata ibada sallah ko waninta yana ganin aiki ne kyakkyawa kammala ibadar ke da wuya sai irin rinka jin wani kafafa irin ba dama ne shi yayi kaza yace sannan ba da tabbacin cewa an karba ko ba karba ba amma tare da haka ya zo yana jijji da kai game da wannan ibadar da yi yana ganin cewa shi yayi wani aikin a zo a gani yace mana da darasi a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da ummu na Aisha a ɗakinta zai tashi da dare ya kafa digadigansa akan kasa na kiyamun laili har kafarsa ta rika kumbula ta tsantsage matarsa ummu na Aisha ta rika cewa yaya zaka wa kanka wannan wahala wa kad ghafara Allahu laka min dhanbika wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar yaya zaka ɗora kanka wannan nauyi bayan Allah ya riga ya gafarta ma abin da ya shude da wanda zai zo na zanubinka manzo Allah ya bata amsa da cewa afala akuna abdan shakura to ba zan zama bawa mai godiya ba yace ka kalli wannan fa sallan nafila ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hakkafa ta kumbura kai wata farilla ce kaje ka soke ba ma nafila ka kara ba kai amma ka ka ka rudu cewa kai wani aiki kirki sannan kuma ka tana manzo Allah an bashi tabbas an gafarta masa komai na zulubansa wanda suka wuce har ma da wanda zai yi nan gaba amma tare da haka sai rubanya kwazo da ayyuka yana cewa a a akuna abdan shakura to ina ga kai ko ne wanda sallar da muka yi ko azumin da muka yi ko ibadar da muka yi ba mu da tabbas dan an karba ko ba karba ba sannan ma ta cika sharuɗa na ta zama ingantacciya ita ibadar ko ba ta cika sharuɗa ba Maza Allah na tabbas din ta su karba ce amma yake rubin yi kwazo sannan baya jin cewa hakan wani abu ne da zai je yana kafafa da shi yace sannan ga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace wa ne bai san Ibn Taymiyyah ba wanda labarinsa ya je dama ya je hagu gabas da yamma kudu da arewa babu inda labarin shekul islam ibn taymiya bai kai ba idan an zo ana yabon shi a gaban idansa dangane da wani kwazon da yayi shi alal hakika ba wai masu wuce makaɗi da rawa bane wajen yabo suka yabe shi kan abin da bai ba abin da yayi amma sai rika cewa wane ne ni ban cancanci irin wannan yaban da kuke yi mun ba yana daga cikin kalmomi da marubuta tarihi suka haddace ibn taymiya na faɗa idan ya zo ya gabatar da wani aiki jama'a suka ce da shi jazakallahu anil islam khaira ubangiji ya maka sakayyar alkhairi game da hidima da kai wa musulunci sai ce a wata hidima nayi kamata yi ku ce jazallahu al anni khaira Allah ya saka wa musulunci da alkhairi da musulunci ya mungata amma ni me na wa musulunci yace duk irin kwazansa da himmarsa amma yana kokarin ya tarbiyyanci kansa a tsarin kada mutum yayi wata ibada ko wani aiki ko kwazo karshe jijji da kai ya kama shi ya rika ganin yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan cuta ce cikin zukatan zuciya da ya kamata kowane dan adam ya yi kokarin magance ta Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu عنه أيها الإخوة في الله إذا أثني عليه في وجهه قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون أيها الإخوة في الله هذا الرجل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي لو وزن إيمان هذه الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجح فيها إيمان أبي بكر ومع ذلك يقول هذا القول فسابق عمر رضي الله تعالى عنه وأبو بكر رضي الله تعالى عنهما في خدمة هذا الدين وفي التواضع الجم أيضا مع أبناء هذا الدين من المسلمين فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحرص على تلك المرأة العجوز العمياء في حي من أحياء المدينة وفي أطراف هذا الحي يذهب إليها رضي الله تعالى عنها رضي الله عنه في الخفاء حتى لا يراه أحد ومن ثم يأتي إلى منزلها أو إلى خيمتها فيكنس هذه الخيمة ينظفها ويعجن لها ويخبز لها وينضج الطعام لها ثم يذهب مع أنه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه انظروا إلى هذا التواضع وانظروا إلى هذا التواضع الجم لا أقول التواضع فقط وانظروا مع ذلك إلى أي درجة وصلت بهم أو إلى أي درجة وصل هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم ولعلي أتمثل قول القائل أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع يتم مثال سيدنا أبو بكر الصديق wanda ya samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa inda za a dauki imaninsa a sa a bangare ɗaya na mizani na sikeli a ɗauki imanin jama'a gaba ɗaya kuma a sa a ɗaya bangaren imanin abubakar zai rinjaye su yace amma tare da haka bai taba jin wata rana yana da jijji da kai ko wani kaza ba ya kasance idan an yabe shi a gaban mutane kuka yake da hawaye cewa ku daina yabo na irin wannan yabo yana cewa Allahumma la